Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muntada Islamic Recording Center offers explanation of Kitab al by Jafar Mahmood Adam. Babun da zamu mu tashi kansa yau ya ce babun mina shirki lubsul halakati wal khayfi wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi babun mina kirki. لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه wannan shine darasi na bakwai idan ban manta ba a cikin wannan littafin mai albarka kitabut tauhid malai ce mina shirki wannan babu abin da yake nunawa yana daga cikin dangin shirka lubsul halqati sanya wata sanya wani wato ainihin zobe wal khayti ko zare wa nahwihima da makamancinsu li raf'il bala'i domin ɗauke wani bala'i au daf'ihi ko kare yana daga cikin dangin shirka ɗaura zobe ko ɗaura wani zare ko ulu ko dukkan wani abin da ya kama da su li raf'il bala'i domin wato ɗauke wani bala'i au daf'ihi ko kuma kare shi idan an ce ɗauke shi ma'ana bayan abin ya sauka cuta ta sauka sai a zo a rataye wani zare ko a rataye zobe ko a baka zobe ka sa dan ta hau ko ko bata sauka ba sai a baka zobe dan ya zame ma rigakafi ya hana saukarta ko a baka wani zare ka sa ko dukkan wani abin da ya kama da waɗannan il bala'i to wannan malam ya nuna cewa yana daga cikin shirka lafazin da da ce wa nahawihi ma da abin da yake kutan kusan su kamar me a ban da laya to dama dama ke dan laya babun ta zai zo nan gaba <laughs> ban da laya e to kambu guru damara amma dai duk waɗannan ai ana yin su da layu kamar na taka abin nan a gaskiya waɗannan dukkan su ababen da ake magana a kansu nan gurin za ka ga ababai ne waɗanda ba su da alaka da wani rubutu na a rubuta wani abu a ɗaure a sa ababai ne da kawai aka ɗauki waɗansu ababai kamar zobe na tagulla kaga an rataya wa yaro jariri an ɗaura masa da ulu a wuya ko irin abin nan da ake ɗaukowa daga teku gashi nan da suna mai eh dodon kodi ko wuri irin wanda ake tace da shi kaga an rataya a wuya dan kare wani bala'i a ce maganin mayu maganin kambun baka maganin baki to dukkan waɗannan shirka ne ko sabani babu akan wannan shirka ne zai zo babu laya saboda sabani bai sata anan ba amma waɗannan ko sabani babu kan cewa shirka ne to wannan babi gaba ɗaya fahimtarsa yana dogara ne da fahimtar alaƙa da ke tsakanin al-asbab wal musabbib asbab wal musabbib asbab dukan wani abu da ubangiji ya sanya shi ya shar'anta shi ko ya kaddara cewa ana iya yin amfani da shi don magance kaza wannan shi ne ake kira da suna asbab al-musabbib al-musabbib shine Allah din subhanahu ta’ala an gane ko asbab dukkan wani magani wanda zai iya magance wata cuta a kaddare ko a shari'ance idan mun ce a kaddare ma'ana ubangiji ya halicci abin a wannan tsari yana zama sababi na magance cuta iri kaza a shari'ance shari'a ta yi izini da cewa ka yi amfani da shi ta kyale ka ta baka dama ba dukan kowane magani bane zaka dauka da kanka sai wanda shari'a ta kyale ka an gane ko to farko dama wannan baya yiwa a dauki kowane irin abu a yi magani da shi ko a mai shi sababi na aukuwar wani abu ko kare wani abu dole sai an kula da ababe guda uku abu na farko baka isa baka ce abu kaza sababi ne na warkuwa daga cuta kaza ko magani ne na magance cuta kaza sai in hakan ya tabbata a kaddare da kuma shar'anci da muke nufi da a kaddare an riga an jarraba an ubangiji ya kaddara waraka a cikin abu kaza idan an yi amfani da shi don magance cuta kaza an jarraba ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba an gane ku yanzu an jarraba zuma cewa tana maganin me ciwon ciki sannan a shari'ance ubangiji ya bada izini tunda ya ce ya kharju min butuni ha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un lin wannan shifa din ubangiji ya bada da shi a dunkule annabi ya ƙara bayani cikin hadisi suna maganin ciwon ciki aka kuma jarraba aka gani to kaga ɗaukar wannan ɗaukar zuma a matsayin sababi na magance ciwon ciki wannan ya samu sharaɗi na cewa wato ubangiji ya yarda da ita zuma ta zama sababi din a kaddare da kuma a shari'ance al'amari na farko kenan abu na biyu duk abin da aka sa shi ya zama sababi na warkuwa daga cuta kaza sharaɗi na biyu shine karka dogara a kansa shi kadai kai dai ka yi amfani da shi don Allah ya yi izini amma zuciyarka ta kudurce cewa mai warkaswar na hakika shine wa shine Allah ta'ala idan ya ga dama sai ya zare damar warkarwar daga wannan maganin ya kuma sa a cikin wani maganin daban idan ya ga dama sai ya zare warkarwar dangane da wani ya sha bai masa amfani ba ya sanya warkarwar dangane da wani ya sha yi masa amfani ashe maganin ba shi ne mai warkaswa ba mai warkaswa na hakika shi ne wa Allah shi wancan sababu ne Allahu ta'ala huwal musabbib to lokacin da za ka yi amfani da dukkan wani magani wanda jarabawa ta gudanar cewa ana amfani da shi don magance cuta kaza zuciyarka ta kudurce maganin ba shi ne ke da ikon ɗauke cutar ba amma zan yi amfani da shi ne kawai don shari'a ta bani izini amma mai ikon ɗauke cuta gaba ɗaya ne wa Allah sharaɗi na biyu kenan kun ta da kyau sharaɗi na uku ka kudurce a cikin zuciyarka duk yadda magani ya kai ga amfani baya yin tasiri sai da sayan Allah ya zartar zai tasiri in ubangiji bai yi izinin ya yi tasiri ba bai yadda za a yi tasiri in Allah ya ga dama sai ya yi tasiri in ya ga dama kuma ya yin tasiri to waɗannan sharɗa guda uku su ne ake nema wajen dukkan rikar wani abu ya zama sabab to yanzu kaga waɗannan ababai da ambatansu su ya zo a babi shine zobe ko zare ko dodon koɗi ko wuri an gane ko ko ƙaho ka to ko hauran giwa ko idan mujiya dukkan waɗannan ubangiji bai sanya su ba su zama sababi jarabawa bata gudanar ba cewa wannan suna magance wata cuta shari'a kuma bata yi izini ba na a rike su su magance wannan cutar saboda haka duk wanda ya riki ɗaya daga cikin waɗannan al'amuran don magance cuta to ya yi shirka a ɓangaren rububiya matukar ya yarda cewa waɗannan ababen suna ɗauke cuta to ya yi shirka a bangaren rububiya idan kuma ya ɗauka a zuciyarsa mai ɗauke cutar shine Allah amma ya riƙe waɗannan ababen a matsayin sababi to yanzu hukuncinsa ya wa Allah ƙarya ya sanya sababi ga abin da Allah bai sanya shi ya zama sababi ba Allah bai sanya idan mujiya ya zanto maganin ɓarawo ba gida Allah bai sanya ba bakafar rago ya zanto maganin shigowar ɓarawo gida Allah bai sanya ba zobe da za a rataya wa jariri a wuya ya zanto maganin baki ko maganin kambun baka Allah bai sanya ba wuri ko dodon kodi ya zanto maganin mayu bai sanya haka ba a shari'ance bai sanya haka ba a kaddare da haka duk wanda ya ɗauki wannan ya rataya da nufin wannan maganin in ya kudurta a zuci wannan abin shine zai magance masa wannan abin to ya shirka a cikin rububiya in kuma ya yadda a zuci mai warkaswa shine Allah sai dai ya rike wannan abin a matsayin sababi kamar yadda mai shan zuma ya ɗauki zuma a matsayin sababi na warkuwa daga mai ciwon ciki shi ma ya ce haka sai mu ce to me shi mai shan zuma ya samu izini daga Allah daga manzansa kai kuma baka da izini daga Allah daga manzansa yanzu kai tataccen makarici ne duk da baka kafirta ba ka shiga cikin layin makarita yanzu ka zanto kana cikin masu alƙawlu ala Allah bila ilmin dan me ka dingina amfani ga abin da Allah bai ce bai na da amfani dan me ka jingina wani amfani ko tasiri ga abin da Allah bai kaddara yayi wannan tasirin ba ina fatan kun fahimci wannan da kyau to kun ga ta ko ina ka fita in ka kudurce abin a zuci shirka babba idan ka kudurce cewa mai warkarwar Allah ne amma ka rike wannan a matsayin sababi al-kadhib wal iftira wa Allah kun fahimci wannan da kyau to babu min shirki لبس الحلقة والخيط ونهوهما لرفع البلاء أو دفئه وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وأن آية 38 a cikin suratul Zumar ubangiji ce kul ka ce da su a fara'aitun ko bani labari ko bani labarin ma una min dunilla abinda kuke kira ba Allah ba ma kira na ibada ko kira na roko du'a'u ibada ko du'a'u mas'ala abinda duk kuke kiransa da nufin girmama shi da ma shi abinda duk kuke kiransa da nufin gabatar da bukatunku wajensa min dunillahi wanda ba Allah ba ku bani labari in aradani Allahu bi durrin idan Allah ya nuface ni da wata cuta ta kama ni zazzabi ko ciwon kai hal hunna kashifatu durrihi shin waɗannan dangin abun bautan nako na iya yaye wannan cutar da Allah ya ni da ita au aradani bi rahmatin ko in Allah ya so ni da wata rahama ya so ni da lafiya da waraka hal hunna mumsikatu rahmati shin suna da ikon su kame wannan rahamar kar ta zo gare ni za su iya haka aka ce annabi ya tambaye masu bautar wani wanda ba Allah ba kuma ya tambaye su din haka kuma suka yi sunu suka ibada ansa saboda a zuciyarsu sun yarda cewa wannan abin baya iya cutarwa baya iya amfanarwa sun yarda in ni'ima ta zo daga Allah ne sun yadda in cuta ce ma ta zo daga Allah ne kuma bai kun min ni'matin fa min Allah sun mai zamanta kuma zurru fa ilaihi tajaru sun yadda da wannan dan haka ma in suna cikin tsari sai su roki Allah amma me yasa suka rike waɗannan ababen bautar sun rike su ne a matsayin wasa'il tawassuli kama kafa da su ne a jiga ga fadar Allah kawai shine abu ba wata duk tawassuli ne ya jawo musu wannan garin. sun kama kafa da su ne don su kai su fadar Allah wasa'il wato wani tsani da zai kai ka ga Allah amma sun yadda waɗannan ababen ba su ne Allah ba ina fata an fahimta ai wato buwayar Allah da girman su suna da yawa wato a kungiyoyin kafirai ma fa waɗanda suka ce ba Allah ba su da yawa har kafirai sun yarda akwai Allah har farisawa masu alloli guda biyu ilahun nur wa ilahun zulma suka ce alloli biyu ne da na haske da na duhu na haske shine wanda yake koro alkhairai na duhu shi ke kawo sharri duk da cewa sun yadda akwai guda biyu amma sun yadda ɗaya ya fi ɗaya ƙarfi <laughs> na nuru ya fi ƙarfi don saboda haka wannan shi ne yayi aka ce ya ce da su sai Allah ce qul Allah ka ce da su ni ubangiji ta'ala ya wadace ni ya ishe ni bana neman wani abu a wurin waninsa na amfani ko na a kare ni daga cuta ba na neman wurin kowa a wurin Allah nake ma hasbi Allah alaihi ya yatawakkalu mutawakkilun ga Allah ne masu dogaro suke dogara to menene dangantakar wannan ayar da matashiyar magana matashiyar magana da yace mina shirki lubsul halqati wal khayt wa nahawihima li raf'il bala'i sai kawo faɗin Allah ta'ala qul afara'aytum min ma tad'una min dunillah in arada li Allah bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw arada li bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati menene dangantakar wannan da eh aha ma'ana dan a nuna waɗancan ababen gaba ɗaya ba sa iya ɗauke cuta ba sa iya kawo mai amfani ko menene ne don ya ce mata da una abinda duk kuka roƙa abinda duk kuka tsammace shi cewa kuke kiran shi don ya kare ku ko don ya baku wani amfani idan Allah ya nufi da wata cuta za su iya ɗaukewa idan Allah ya nufi da amfani za su iya kamewa a ce wannan ya nuna annaf'u wa dhurru bi yadillahi ta'ala qul inni la amliku lakum darran wala rashada qul inni lan yujrini min Allah ahadun wa lan ajida min dunihi multahada وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة قال انزعها فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ma aflahata abada wannan hadisi an karɓo daga imran ibn husayn ibn ubayd ibn khalaf al-khuzai ana kiransa abu nujaid kunya kenan shi sahabi ne babansa sahabi ya musulunta a shekaran khaybar ya mutu a shekara ta hamsin da biyu bayan hijira imran ibn husayn yace anna rajul anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tsara da aminci tabbata gare shi ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufur ya ga wani mutum a hannunsa akwai zobe min sufur wanda aka yi na tagulla ko na azurfa fa qala sai yace ma hazihi menene wannan nake gani qala min alwahinati yace ai na sa wannan ne min alwahinati saboda ciwon hannu alwahina wani nau'i ne na ciwon hannu ojijiya ce a dantse take ciwo ta murɗewa mutum galibi maza suke ban da mata fakala sai annabi ce in za'ha cire wannan zoben fa inna zidu ka illa wahana ba abin da za ta kara ma sai cuta da rauni fa innaka law mutta wa hiya alayk da a ce zaka mutu wannan zoben na hannunka ma aflahata abadan ba za ka ba har abada wannan imamu ahmad wato malam ke cewa rawahu ahmad bi sanadin la ba'sa bihi wato imamu ahmad bin hanbal ya rawaito wannan hadisi bi sanadin la ba'sa bihi kamar da shi Sheikh Muhammad bin Abdul wahab ya ce banda ahmad ma ibnu Hibban ya rawaito hadisin haka al-Hakim ne an-Naisaburi haka ibnu maja. sai dai kuma kash hadisin da'ifi ne wannan hadisi dai da'ifi ne saboda haka sakon da yake son ya bayar waccan aya ta wadatar annabi na nuna wannan zobe baya amfani inda hadisin ya inganta ko ba abin da zoben zai kara a mutum sai mai sai cuta duk sakon da wannan hadisin zai bayar aya ta riga ta wadatar ba za mu jingina ma annabi abin da bai tabbata ba daga wakin shi a iyakacin istihadin ahmar wato eh, sheikh muhammad bin abdullahi hadisi ya inganta amma kuma da ifi walahu an hukumata bin amir marfu'an akwai hadisin kuma da aka karbo walahu ad-damir fi lahu yaudu ila al-imam ahmad wannan hadisi ya tabbata da cikin musnad na imam ahmad an karbo shi daga uqba ibn amir marfu'an hadisi ne marfu'i ma'ana annabi ne ya faɗa wa ma udifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwa al-maqtu'u duk abinda aka ce marfu'i abinda annabi ya ce idan an ce hadisi maqtu'i abinda tabi'i ya faɗa idan an ce mawqufi abinda sahabi ya faɗa وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذك yace walahu an uqbata bin amir marfu'an man ta'allaqa tamimatan dukkan wanda ya rata ya laya fala atamma Allahu lahu kada Allah ya tuka masa manufarsa wa man ta'allaqa wada'atan dukkan wanda ya rata ya wuri fala wada Allahu lahu kada Allah ya kwantar masa da hankalinsa wannan hadisi shi ma da'ifi ne ya iyakacin saninsa shi bai dauka da'ifai bane ba ai mutum baya sanin komai da komai ya iyakacin saninsa bai dauka hadisan da'ifai bane ba wa fi riwayatin a wata riwayan hadisin daban man allaka tamimatan faqad ashraka duk dai wato yana nufin a riwayar imamu ahmad bin hanbal to sai dai wannan jumlar da muka kawo yanzu wannan riwayar man ta'allaka tamimatan faqad ashraka banda imamu ahmad haka imamu al-hakim an-naisaburi ya ruwaito ta kuma wannan riwayar ita ta tabbata wannan tabbatacciya ce sahihiya ce an gane ko ko da shekul albani ya inganta wannan hadisi a cikin a hadisu sahiha shine jerin hadisi na 492 man ta'allaqa tamimatan wanda duk ya ya tamimatan ita ce laya faqad ashraka hakika yayi shirka man ta'allaqa tamimatan wanda ya ya laya me ake nufi da man ta'allaka wanda ya rataya ba wanda ya rataya kadai ba ko bai rataya ba in ya kudurta a zucin salaya na amfani da ashirka ko da babu a jikinsa kudurcewar ba wai sai ya rataya ba to idan aka yi mutum aka rataya masa da karfi bai yadda sana da amfani ba sai mutum ya yi shirka bai shirka ba amma mutum ne ya zo yana ya bude kamfanin sayar da layu yana bayarwa amma babu ko ɗaya a jikinsa ya yi shirka ko bai ba kudurce abin a zuci shine ratayawa din ba wai ratayawa kaɗai a wuya ba kudurce abin a zuci kawai ya wadatar man ta'allaka tamimatan da asharaka wanda duk ya rataye laya to hakika yayi shirka wannan bayani zai zo a babi na gaba dangane da shi hukuncin laya da kashe kashenta walibin abi hatimin an huzaifata annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma faqata'ahu وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ابن أبي هاتم يا رويتو مغانا دقا حزيفة بن اليمان شي يمان دين سوننس حسيل العبسي أليف الأنصار شي حزيفة ابن اليمان صحابي جليل صحابي من فللا yana cikin sahabbai wanda suka musulunta farko farko ana kiransa sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babansa ma sahabi ne huzaifa din annahu ra'a rajulan ya ga wani mutum fi yadihi khaytun min al-umma ya rataye wani zare a hannunsa ko wani udu a hannu min al-humma ya ce saboda masassara ko zazzabi na damunsa ina jin har yanzu akwai irin wannan a sashin da fulani suke za ga wani zare da suke karanta wani abu su yi kulli tofa su yi kulli tofa su yi kulli haka suna abin nan suna kiransa da su kiransa ko muka ko menene ala kulli halin ne ya ganshi da wani zare a hannu ya ce saboda masassara faqata'ahu bai wata wata ba sai yanke wannan zaren wa tala qawluhu sai ya karanta fadin Allah ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musrikun da yawa daga cikin mutane ba sa yin imani da Allah face sai ka samu suna shirka ma'ana yana inkari ga wancan mutum da ya rataye wannan zare tare da itikadin yana magance mutum daga matassara cewa wannan wani nau'i ne daga cikin nau'ikan shirka har ya dace ya kafa masa hujja da faɗin Allah ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun wannan riwaya ta ibnu abi hatim ya zo a cikin littafin annahajus sadid cewa shi ma riwaya ce wadda take bukatan karin bincike ma'ana dai bata inganta ba a cikin dukkan nasoshin da Sheikh Muhammad bin Abdul ya kawo a cikin wannan babin wato nasti biyu ne nassin qur'ani da nassin hadisin man ta'allaka tamimatan faqad ashraka wadan nassin qur'ani baka bukatan ka sai sahihi ko da ifi dama nassin man ta'allaka tamimatan faqad ashraka wannan ya inganta to waɗannan guda biyun su ne hujja kan abin da ya ƙulla babi a kai babu min shirki lubsul halkati, wal khayt wa nahwihi raf'il bala'i aw daf'ihi waɗannan guda biyun sun wadatar wajen su ka zama hujja bisa ga cewa a rataya zobe ko zare ko dukkan wani abu makamantansu don kare cuta ko don ɗauke ta idan ta sauka to duk wannan yana daga cikin dangogin shirka waɗancan sauran hadisan in ma da sun inganta sharhi za su yi wa waccan aya ina fata an fahimta abin nan da malamai ke cewa min babu ta adilla kawai ana son a karfafa dalilai sai ka in ka kawo ɗaya ma ya wadatar amma taro sauran dan ka kawo dalili bayan dalili dalili bayan dalili ba wai dan ɗaya baya zama hujja ba ɗaya kawai zai iya zama hujja to kuma wannan shine adalci kasancewar muna girmama Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab muna ɗaukan shi a matsayin mujaddadi a karnin sa muna ɗaukan shi a matsayin wanda ya daddada tauhidi kuma har yau ake cin albarkacin da'awarsa wannan ba shi ke nuna mu tsarkake shi ba mu ce ya zama mai baya kuskure wannan ba shi ke nuna cewa ba zai fada wani rami na kuskure ba sawa'un wato ba tare da ya sani ba da haka yana daga cikin adalci duk kaunar da kasewa mutum idan ya kuskure ka jingina masa kuskure sai dai ka gane kuskure na dukkan wani mujtahidi na da ko na yanzu matukar ya kai matsayin a kira shi da suna mujtahidi din kuskurensa wato baya zama hasara a wurin Allah ta'ala dan idan ya kuskure yana da lada in kuma ya daidai yana da lada lada biyu idan ya yi daidai lada daya idan ya yi kuskure da haka lokacin da ka jingina masa kuskure ba zagin sa kai ba yaban sa maka ka ce yana da lada daya amma waɗanda ba fahimta ba sai sai a yanzu kana nufin wani yayi kuskure da ka bada fatawa da ta saba ta wani mutum da ake girmama shi a da can ko a yanzu sai a ɗauka cewa kana lakacewa wannan mutumin hanci kuma sai a ɗauka cewa a'a yanzu kai kenan kafuwa na ilimi to wannan duk jahilci ne kasancewar na bada fatawa da ta saba mata malami na ba shi ke nuna na fi shi ilimi ba a'a na fahimci wata mas'ala ta addini guda ɗaya wanda shi bai fahimta ba yanzu shi kila ya fahimci guda ɗari wanda ni ban san su ba har yanzu na nan da falalarsa na malami na ya fi da ilimi ya fi da takawa ya fi da tsoron Allah kawai dan na san wannan babin ɗaya ba shi ke nuna na fi shi ba ina fatan kun fahimta to irin waɗannan ababen ya kamata mutane su fahimta idan an ba da fatawa da ta saba ta wani malami wanda ake girmamawa a da can ko a yanzu kar ka ɗauka cewa zagin sa aka yi ko an raina shi ko ana so a nuna shi bai isa ba ba haka bane ba ka'idar ilimi ce in mutum ya kuskure ka ce ya kuskure ko da mahaifinka ne ka'idar kenan ba a sassauci a cikin harkar ilimi ilimi amana ne ko musamman ilimin addinin musulunci amana ne babu wani boye-boye a cikinsa fihi masail malam yace a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko at-taghlizu fi lubs al-halqati wal khayfi wato kausasa harshe dangane da rataya ko sanya zobe wato da nufin ɗauke cuta ko wato ainihin hana ta zuwa wal khayfi ko rataye zare da wannan manufa wa nahwihi ma da makamantansu limisal zalika wannan akwai karfa akwai abin da kenan akwai kausa harshe kamar da magani cikin nasoshi الثانية مسألة تبيو أن الصحابي لو مات وهي alaihi ma aflaha an nuna ga wani mutum wanda yake cikin sahabbai ne aka kaddara da zai mutu wannan abu na hannunsa aka ce ma aflaha bai rabota ba to kaga wannan hadisi da ya inganta shine wannan istidlalin zai inganta shi yasa suke cewa al istinbatu far'u tasihi bi ma'ana la tastanbit hatta tusahih ba ka yin istinbati karkashin nasi sai in ka yadda da ingancinsa in ba haka ba in ka je kai ta yin istinbati karkashin nasi kafin ka gane ingancinsa daga baya sai ka zo ka samu da za'ifi ne yanzu duk abin da ka ce fihi fawaid yayi me duk fawaidin sun rushe sun gashi daga aiki yau me fa'ida karkashin hadisi za'ifi ai babu ita فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر ya ce a wannan akwai abin da ke nuna karfafa maganar sahabbai da suke cewa ƙaramar shirka tana da girma sama da sauran ayyukan kaba'ira kamar su ta ta zuna da shan giya ƙaramar shirka ta fi su girma as-salisatu mas'ala ta uku annahu lam yu'zar bil jahalati ba a bashi uzuri ba cewa ya jahilci mas'alan kawai sai aka hukunta da zai mutu akan wannan abu da ba zai rabota ba wanda ke nuna kenan ba a ba da uzuri da jahilci amma wannan babin cewa ba a bada uzurin jahilci ba abu ɗaya yake haka ba akwai lokacin da ake bada uzurin da jahilci akwai lokacin da ba a bada uzurin jahilci kaɗan daga cikin irin wannan wurare mutum ne yake raya a garin da akwai ilimi na qur'ani da hadisi kuma akwai malaman da suke karantarwa kuma da yana da damar da zai je wurin su ya san su ya ki zuwa ya koyi ƙurani da hadisin da zai bauta ma Allah da shi sai ya ci gaba da bautar Allah da ya tafi ya ana yi azin to wannan babu yanda za a yi dan ya jahilta abu a cewa a yafe masa saboda shi jahili ne ubangiji zai kama shi da shi dan an riga an yanke masa hanzari yana ji ana karanta qur'ani yana ji ana karanta hadisi amma ba da lokacin ya ya hana kansa lokaci da gangan yana daukan abun ba ci baya ne wannan babu yanda za a yi masa anzari da jahilcinsa in yi aikin kafirci ya kafirta in yi aiki na mushrikanci ya ya zama mushriki in yi aikin ba yanda za a ka bashi hanzari me yasa yake zuwa ya koya ina fata an fahimta amma mutumin da ya tashi a ƙauye ba malamin qur'ani ba malamin hadisi bai sai da zai koya addininsa ba bai san garin da zai je ya koya ba ba shi da daman ya je gari mai nisa ya je ya koyo ya tashi ya bauta ma Allah gurgudai da ya tashi gana a garin su to wannan ana ba shi hanzari da jahilcinsa shi yasa ko a cikin littattafai na fatawa za ka ga fatawar mutanen kauye daban take da mutanen birni don su mutanen kauye suna nesa da inda ilimi yake mutumin birni kuma yana kusa da ilimi abinda aka bai wa mutumin kauye uzuri sai ga an hana mutumin birni sai eh, kai ka da uzuri ba kana cikin gari ba kana ji ana karanta qur'ani ana karanta hadisi kike zuwa an fahimta ko ma'ana dai babin cewa a bayar da uzuri cewa wani jahili ne ma bashi uzuri jahilci ba abu ɗaya ke ba haka kawai akwai lokacin da ake ba da hanzari da jahilci akwai lokacin da ba za a ba da hanzari da jahilci ba dole za a kiyaye shi mutumin da inda yake raye don kafin a bashi uzurin ko a hana shi an gane ko الرابعة مسألة هدو أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر أنها دكا دنجوجين أبن muka faɗa na zobe ko zare ko duk abin da za a rataya la tanfa'u waɗannan ababai ba sa amfani fil ajila a nan gidan duniya ma tukuna bal tadurru bari ma cutar da mutum suke yi li qawlihi la taduruka illa wahana al mas'ala ta biyar al inkaru bit taghlizi ala man fa'ala misla zalika ana iya wa mutum inkari in ya aikata wannan abin kuma wajen inkarin a kausa masa harshe as-sadisatu mas'ala ta shida at-tasrihu bi manta man sai an wukila ilayhi karara an nuna cewa man ta'allaka an wukila ilayhi wanda duk ya rataya abu za a jingina shi da wannan abun a kyale shi a ganin shin abin zai amfane shi ko ba zai amfane shi ba an gane ku idan ka rataya amfani ko cuta ga wani wanda ba Allah ba sai ubangiji ya kyale ka da wannan abun ya gaya zaka yi da kanka zai iya cutar ya kyale ka da a nan duniya da kuma lahira kaga tabewa kenan ta tabbata السابعة مسألة تبقي التشريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك بياني يازو قللا وانديرات لا ياي شركة الثامنة مسألة تتكوت أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك mutum ya rataye wani zare a jikinsa wai don ya ɗauke masa cutar masassara shima ma wannan yana cikin dangogin shirka at-tasi'atu mas'ala ta tara tilawatu huzaifa الآية دليل على أن dalilun يستدلون Ayati, التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر yadda Huzaifa ibn al-Yaman ya karanta waccan aya dangane da wanda ya yi shirka karama wannan dalili na bisa ga cewa ashe sahabbai suna iya kawo ayar da take magana akan shirka babba don su kafa hujja da ita wajen haramcin karamar shirka kama zakara ibn abbas fi ayatul baqara kamar yadda ibn abbas ya faɗa a ɗaya daga cikin ayoyin suratul baqara to wannan shine karshen dai wannan babi abinda dai wannan babi kulasar abin ke cikinsa dukkan abinda Allah bai sa ya zama sababi ba shar'an wa qadaran baya halatta mulke rike shi ya zama to sababi bai kare na wajen ku eh ma ni man ne ban lura ba kenan al'asiratu mas'ala ta tara a ta goma kai anna ta'alikal wada'i min al'ain min zalika mutum ya rataya alwada shine wuri mutum ya rataya wuri a wuya min al'ain wai dan saboda kambun baka ko maganin baki min zalika shi ma dai yana daga shirka ne yin haka alhadiyata ashar mas'ala ta goma sha daya addu'a wa alaman ta'allaqa tamimatan yin munin addu'a ga wanda ya rataye laya anna Allah la yutimmu lahu cewa Allah kare cika masa gurinsa wa man ta'allaqa wada'atan kuma yin addu'a ga wanda ya rataye wuri fala wada Allahu la cewa kar Allah ya kwantar masa da ransa ai faraka Allahu lahu kada Allah ya kyale shi ma'ana kenan to da ta kai dai abinda dai wannan babu ke nuna yan uwa kulaka na babin shine dukkan abinda ubangiji bai sanya shi ba ya zama sababi na warkuwa daga cuta kaza ko rigakafin cuta kaza to baya halatta mutum ya saki ya zama sababi sanya shi ya zama sababi imma ta hanyar kaddara ubangiji ya kaddara wannan abu ya zama sababin kaza sannan kuma ta hanyar shari'a ubangiji ya yi izini a yi amfani da wannan abin don ya zama maganin mai kaza yanzu duk waɗancan ababen da muka ambata kawai lati ya zare wannan baya maganin masassara lati ya zobe baya maganin baki haka ka zo kofar gidanka ka yi sabon gida ka sa kahu a kofar gidan kahon rago wannan baya maganin shi da barawo ko a jikin su tiyarin motar ka ka zo a baka wani goraye ka zo ka sassa duk wannan baya maganin wato hana hadari na mota baya hana kuma barawo ya sace ya so nawa gida da wannan kafar ragon da komai barayi sun shiga sun yi tafiya sun kyan da sauransu an gane ko to duk waɗannan ababai ubangiji bai sanya su samu sababi ba ta hanyar tajriba ƙwararren likitoci ba su jarraba waɗannan ababen su gano suna wannan maganin ba ta hanyar shari'a Allah bai yi izini ga a tsirke wannan abin don magane wannan cutukan ba ina fatan kun fahimta inda an jarraba ta hanyar likitanci wannan abin na magani kaza to sai mu nemi izinin shari'a in dalilin shari'a bai ci karo da abin ba sai mu rike shi mai magani ne amma ta hanyar likitanci ko al'adance ai ba wani likita da zaka je asibiti ka sai da shi ga kaho zan je in rata a gida maganin barawo sai maka dariya ce ko baka da hankali an gane ko Allah bai kaddara abin ya zama sababi ba lika hoto a jikin mota hoton wani shehi haka ko wani malami a ce shi ma yana maganin hadari a duk wannan yana cikin waɗannan duk yana cikin wannan babin wani hawihi ma kuma kar ku manta da bayanin da muka yi in mutum ya kudurce a zuci wannan abin yana iya kare shi daga cuta ya jawo masa amfani shi wannan abin da ya rataya na dodon ko da don ko menene ma duk cikin ababen da muka zana muka ce yayi ne a shirkul akbar a shirkul rububiyya kenan ya yi shirka a cikin rububiyar ubangiji wanda ko su abu jahil bai shirka cikin rububiya ba duk shirkar da suka yi cikin uluhiyya ne amma cikin rububiyya sun kyale ma Allah kayan sun yadda shi ke komai yanzu duk wanda ya kudurce wannan ya yi shirkar da su abu jahil ba su taɓa yin irin ta a shirku fil rububiyya sam ba su da wannan wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله قل من بيده ملكوت كل شيء waye tuskar komai ke hannunsa mulkin komai ke hannunsa kaga cuta da amfani kashewa rayawa arsawa waye ke da wannan gaba daya sai ya kuluna lillah za su ce wannan aina Allah ne sa Abu Jahil sa Abu Lahab duk sun yadda wannan dunna Allah ne to sai mutum yanzu ya zo dauko idan mujiya yace shine wannan ko hauren giwa yace shine zai masa magance wannan to kaga ai yayi shirkar da kusa Abu Jahil ma ba irin ta ba daga nan zaka gane irin fadin jahilcin da muke da shi a cikin sassanin kasashen mu duk da dadewar addini da yaduwar sa amma karantar da tauhidi yayi karanci kuma duk abin da za a karantar matukar ba tauhidi ba zai warware wannan matsalolin ba a yi shekara dubu ana karanta littattafan fiqh ba za a gane wannan matsalolin ba sai an koma tauhidi ba a daina karatun fikihu a sa shi to kuma a sa tauhidi a sa qur'ani a sa hadisi to sai a waraka ilimin nan guda hudu dole sai da su addini zai tsaya guda hudu ba'dha akhizun bi riqabi ba'd sashin suna rike da juna ba sa rabuwa ilimin farko ilimin qur'ani karatunsa tafsirinsa ilimi na biyu ilimin hadisi gane ingancin sa zakulo hukunce hukuncen da ke ciki ilimi na uku ilimin tauhidi ilimi na hudu ilimin fikihu waɗannan su ne ilimin da ake kira ulumul masasid ko ulumul gaya wanda kai tsaye suke kulla alaka tsakaninka da ubangiji sai ka hada su dukkan za ka fahimci addini inda za ka zama malamin fikin duk duniyar nan ba karanta tauhidi ba ba karanta qur'ani ba karanta hadisi ba har yanzu hukuncin ka ammi ne kai gama garin mutane ne kana cikin gama gari kawai bambancin ka kai gama gari mai dan dama dama ana jan nassar risala yana iya karantawa ana ja masa nassar iziya ya karanta amma har yanzu gama gari ne tun da yanzu da an jima za ka je faduwa za ka je tuntube ka kira sunan wani wanda ba Allah ba irin yadda gama gari su ma haka za su yi za ka je rantsuwa ka rantse da sunan wani wanda ba Allah ba irin yadda gama gari su ma haka za su yi da ka karanta qur'ani da hadisi sai ka samu hadisi ya ce man kana halifan falyahlil billahi shikenan ka riga ka waraka daga can gurin babu ma jaa fi ruqa wa tama'im babi na gaba babi ne da yake magana akan ma ja'a Abin da ya zo firruka cikin hukuncin rukuya wata ma'im da kuma layu malamai suka ce fikihun da ke cikin wannan babi shine a can babin karara malam ya nuna abin da ke ciki idan an yi shirka aka yi amma a nan sai ya ki fitowa karara ya ce an yi shirka bai fitowa fili ya ce a tamaim shirka ne bai fitowa fili ya ce a ruka shirka ne saboda menene saboda arruka da at-tama'im suna bukatan at-tafsil rarrabe magana a ciki aji aji ne tamima akwai da ta zama shirka kaulan wahidan akwai da kuma bata zama shirka ba an yi sabani to don haka baya so ya bada hukunci yankakke guda daya arruka akwai da ta zama shirka kaulan wahidan a da ta zama halal ko ma mustahabi kai don haka ba zai bada hukunci ba sai ce babu ma ja'a wannan babu yana magana dangane da abin da ya zo na nassan qur'ani ko hadisi tirruqa cikin hukuncin tofi wa ma'im da kuma tama'im idan an ce arruqa jam'i ne na ruqya ruqya shine addu'a ko tofi a yin addu'a a tofa wani lokacin ayi addu'a ba tare da tofawa ba kowanne daga ciki ya halatta ka sa masa suna arruqya an gane ko at-tama'im jam'i ne na tamima wato tamima kuma shine abin da duk za a rataya a wuya da nufin kare cuta ko da nufin jawo amfani galibi masu rataye abu a wuya suna yi ne da nufin kare cuta din galibi ba su fiye san cewa a kawo amfani ba wanda zai kawo amfani galibi ko a sa a hannu ko a riƙe a aljihu ko na makamancin haka irin layar tsuntuwa ko layar bata ko mai titi da sauransu ko ta karban bashi ko ta kare tambaya galibi ba rataya ta ake a wuya ba kaga an rataya a wuya to wannan galibi saboda kau dabara idan har boki biya ta yi wani waje daban ba inda take ba ko maganin mayu ko maganin baki ko maganin mahasada galibi to don haka dai a takaice ya'yan yan uwa mun ce duk abin da ake kira da suna tamima shine duk abin da aka rataya a wuya ba mu tsaya nan ba sai muka ce da nufin kare cuta ko jawo amfani sawa'un an rataya shi a wuya an rike shi a hannu da nufin kare cuta ko jawo amfani wannan shine tamima abin da ya sa muka ce da nufin kare cuta ko jawo amfani ai mata suna rataya tsakiya a wuya me suke nufi kare cuta ko jawo amfani ko daya ado kawai suke nufi suna sa sarka da nufin kare cuta ko jawo amfani a a da nufin ado to kaga wannan ba zai shiga cikin a sa masa suna tamima ba an gane ku domin ma dan haka waɗansu suka ce lafazin tamima din an ciro shi ne daga cewa yatimmu lahu ma qasadahu idza ta'allaqa abin da yake so zai tabbata idan ya rataya kaga me yake so na kare cuta ko jawo amfani kenan to ita arruqya din nan da ita at-tamima din nan sun kasu kashi kashi game da zamu gani karkashin nasoshin da zamu karanta malai fi fi sahihi an abi bashir al-ansari radiyallahu anhu أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا Allah ya ba ka yannaci raƙa bati ba irin filadatun min watarin au filadatun illa kufi Fi sahihi. Ka'ida idan an ce fi sahihi da Alif da Lamu aka yi ana nufin Bukhari. Ana nufin Bukhari. Ba tare da musulun ba Bukhari shi kadai? Ba ko musulun bashi kadai? Aa Bukhari kadai. Wannan shine ka'ida da malaman hadisi suka sani. amma za ga waɗansu mawallafa ba sa bin wannan ka'idan kristi fi sahihi kuma ya zanto bukhari bai ruwaito shi ba to dai wannan hadisi fi sahihi ya zo cikin hadisi tabbatacce riwayan bukhari da muslim ne hadisin an abi bashirin al-ansari an karɓo daga abu bashir al-ansari suka ce sunansa qais ibnu ubayd kamar yadda ibnu sa'ad ya faɗa a cikin littafin tabaqat amma ibnu abdul bari yace a'a bincike bai gano mana sunansa ba mun san shi da alkuniyar sai mu san shi da sunansa ba an san shi dai Abu al-Ansari Abu al-Ansari yake cewa na'am annahu kana ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance tare da annabi tsira da aminci su tabbata gare shi fi ba'dhi asfarihi a wani sashi na tafiye-tafiyensa fa arsala rasulan sai annabi da kansa ya aika da wani jakada ko ɗan aiki na musamman Allah ya baka yanna fi raqabati ba'irin qiladatun cewa kada a kyale wata wato ainihin qiladatun min watarin wata igiya da aka yi ta min watarin da wato me abin nan da ke jikin sirgiya za mu ce baka baka wanda abin da ke jikin baka tsarkiya ko ta tsarkiya kar a kyale wani abin wuya min watarin wanda yake na tsarkiya fi raqabati ba'irin a wuyan wani raƙumi face sai an cire ta duk a duba raqumin da mutane ke kai duk inda aka ga tsarkiya an rataya ta a wuyan raƙumi a cire ta in annabi sallallahu alaihi wasallam au qiladatun waɗansu kuma suka ce a'a ba ma wai tsarkiya din wanda aka rataya ba kowane irin abu kuka samu an gani a wurin rakumi ku cire shi wato mai riwayar hadisin yi shakka in ma dai annabi ya ce kailadatun min watarin ko kuma ya ce kailadatun kadai ba tare da ya ce min watarin ba to ko ma'ana za ta sha ban idan annabi ce a leƙa kowane rakumi kada a kyale tsirkiya kar a kyale wani abun wuya da aka yi shi da tsirkiya fati sai an cire shi ya sha bamban da ya ce a leƙa wuyan kowane raƙumi kar a kyale wani abin da aka rataya a wuyansa ko menene face sai an cire shi ma'ana tana can mamman dai idan an takaice hukunci a kan tsirkiya wannan na nuna sauran ababai idan an rataya a iya barin su amma idan an ce dukkan wani abin wuya na raƙumi a cire masa wannan ya nuna ba za a kyale kowane irin nau'i na igiya ba a jikin raƙumi din ko na tsirkiya ne ko ba na tsirkiya ba to amma riwa wato shakkan nan da rawiyoyi tsakanin lafazin nan guda biyu lafazin farko shine tabbatacce dan wata riwaya ta tabbatar da shi cewa Allah ya baka yanna fi raqabati ba'irin kada a kyale a cikin wuyan wani raƙumi kiladatun min watarin wata igiya da aka yi ta da tsirkiya illa quti'at face sai an cire ta duk inda aka ji a jihar cire ta wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim malamai suka ce abinda wannan ke nufi shine su larabawa a lokacin jahiliyyansu irin tsirkiya din nan da take jikin baka aka yi amfani da ita tafiya da sahabbai sai sai a duba duk wanda yake da raƙumi a ga wannan tsirkiyar a cire kar ma a nemi izinin sa a cire ta to sai wannan ya nuna kaga tafiyan nan da annabi yayi ba da musulmi ya tafi ba da musulmi ya tafi amma a cikin su kenan akwai wanda a jikin raƙumin sa akwai wannan to amma wannan saboda jahilci a lokacin nan suna farko farkon shiga musulunci annabi bai abin nan ɗinsu ba kawai sai ya matsa lamba cewa a je a cire to shine malamai ke cewa wannan na nuna shugaba a cikin al'umma dole ya kula da addinin su da ya ga ana wata barna dama marra aminku munkarin falyo ga yirhu matakin farko sai ya hana da hannunsa tunda shi shugaba ne yana da iko yana da wuka da nama a hannu Da ya gidan barasa sai je ce a rushe shi ko alal kalli a kori masu barasa a fasa kwale banin a canja shi ya zama shagon teloli a ringa dinki kuma me za a dai a yi wata sana'a wadda shari'a ta halatta wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi Wa ابن مسعود رضي الله Anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول inna ruqa wat tama'ima wat tiwalata shirkun an karbo hadisi daga abdullahi dan mas'ud yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naji annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya kulu yana cewa inna ruka lallai tofi ko karatun ruqya wat tama'im da lataye layu wat tiwalata da kuma yin amfani da tiwala shirkun wannan dukkanin sa shirka ne eh eh ku yi hakuri mana ba ku da hakuri ne yanzu kawai abin da muke so mu tabbatar hadisin ya inganta sai mu shiga cikin sa sai mu dawo mu dauki lafazan ɗaiɗai wannan hadisi rawahu ahmad wa abu dawud imam ahmad da abu dawud sun ruwaito shi an gane ko kuma hadisi ne ingantacce lafazin da ke cikin abu dawud hadisin yana da tsawo sama da yadda aka kawo shi anan ga yadda lafazin sai yake an karɓo magana daga zainab imratu abdullahi ibn mas'ud matar abdullahi dan mas'ud qalat ita zainab tace inna abdullahi ra'a fi unqi khaytan abdullahi dan mas'ud ya ganni da wani wuya da wani zare na rataya a wuya wani ulu ko kirtani na rataya a wuya فقال سيتي ما هذا wannan zaren fa qultu zainab tace sai na ce da shi khaytun ruqiya li fihi wani zare ne na je akayi mun tofi cikin sa kaga dai irin da wanda muka ambata da sai mutum ya daina ciwon kai ko mace tana ciwon kai sai mai tsubbu ya dauko wani zare sai yana yin wani to yana karanta waɗansu addu'o'i irin nashi na shirka da ya karanta ya karanta sai ya tofa daidai wani bangare na zaren sai ya kulle wannan wurin sai ya ci gaba ya tofa har ya zagaye zaren sai a bata ce tarataya a wuya ko tarataya a ka to irin wannan gaga tun lokacin jahiliya kenan aka samu asali ga Zainab mata Abdullahi dan musa'ud da shi yace menene wannan tace khaytur ruqiya li fihi wani zare ne aka yi mun tofi cikin sa qalat tace fa akhadahu sai Abdullahi dan Mas'ud ya kwace shi thumma qata'ahu ya tsitsinka shi nan take thumma qala sannan yace antum alu abdullahi la aghniya'u an shirki Ku iyalan gidan abdullahi dan mas'ud wallahi kun wadata ga barin shirka ba za ku taba yin shirka ba ya tsitsinka zaran kaga ta maza idan kaga shirka cikin iyalinka ka su da wani laya da wani menene haka za ka yi dan kana da dama gidanka ne ko mahaifanta ba su da fawa irin wanda kake da ita ta wannan fuskar yace kun fi karfin ku shirka yace tsinka wannan zare yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Na ji manzan Allah tsara da mutum tabbata gare shi yana cewa innar ruqa wat tama'ima wat shirkun waɗannan ababe guda uku shirka ne da ruka da tama'im da tiwala fa qultu zainab tace sai na ce da shi laqad kana aini takzifu wa kuntu akhtalifu ila fulanin al-yahudi tace da can ido na tana tana tana cutar da ni ina jin ciwon ido ko dundumi to sai na kasance idan ciwon idon ya kama ni da can ina tafiya wajen wani wane ta ambaci sunan wani ba yahudi tace fa idan na je mun tofiya ida sakanat sai idan ya daina ciwo ya daina radadi fa qala abdullahi sai abdullahi dan mas'ud ya ce inna ma zaka amalu shaytan wannan abin da ke gani aikin shaytan ne kana yanhasuha bi yadihi shaytan ne yake zuwa ya tsoka ne miki ido da dan yatsansa sai ki rinka jin ciwo ki rinka jin radadi ki rinka jin damuwa fa idza raqa idan kin je wajen wannan ba yahudan tunda shi dama sun kulla kamfanin ne shi da shedan din shi da iblis shi zai turo kwastomomi da karfi da yaji sai sun zo shi kuma zai bada maganin da zaran kin je wajen wannan ba yahude izaraka idan yayi tofi kaffa anha sai idan kawai sai iblis ya daina zungure miki ido ya dauke hannunsa ya daina ciwo idan an kwambi kuma ya sake zungurar ki har sai kin je idan kin je da yayi tofi shi kuma sai janye dan yazansa ko ya janye abin da yake tsokanar miki ido da shi dan Allah ka duba yadda iblis yadda yadda aldanu ke hada abin nan tsakanin su da malaman duba da yan subu yace inna ma yakfiki an taquli kama kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kulu. daga yanzu in kin kare din an tsoka ne miki ido ko idan kina ciwo ko wani wuri na radadi ya ishe ki ba ki da boka ba ki da dan tsubbo ba ki da wani abin nan ya ishe ki faɗa abin da annabi ya kasance yana faɗa menene annabi ya kasance yana faɗa yana cewa azhabil ba'd rabban nas washfi anta shafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru sakaman azhabil ba'd rabban nas washfi anta shafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru sakaman azhabil ba'd tafiyar da cuta ka kautar da cuta rabban nas ya ubangijin mutane shine wa Allah washfi ka warkas anta shafi kai ne mai warkaswa la a illa uka ba wata warkaswa sai warkaswarka shifa'an la yugadiru saqaman irin warkaswar da ba ta rage wani cuta idan ka warkas an riga an tafi amma dan boka ko da ka dan ji sauki to zai sake hada ka da shedanin su shedanin sai je ka sai ka dawo ina fata fahimta da aka yi su da dama masu duba da masu aikin bokanci suna alaka ne su da aljanu sai a sace maka abin hawa daga nan a tafi da shi a hanyar kaduna ko abi zariya ko a ina ne aljan sai ya zo ya samu malamin boka sai ya faɗa masa inda aka tafi da abin dan saboda shi aljan ubangiji ya halicce shi ya ba shi wata kudura ta gaggawa cikin minti biyar sai ya ga aljan ya je sokoto ya dawo ya je mai duguri ya dawo minti biyar ba ka da jirgin da zai je wannan ɗawainiyar saboda haka da an yi abin zai iya bin sawu nan take gabas da yamma kudu da arewa zai iya neman taimako da yan uwansa aljanu har su gano inda abin hawan yake idan sun zo sai su faɗa malamin tsubbu ko su faɗa malamin duba ya buga ƙasa kai ka ɗauka shi ya gano aljanu ya ba shi labari amma kafin ya ba shi wannan labarin ya yarda da shi sai ya sharɗanta masa imma kullum zai luwaɗi da shi imma kullum zai masa sujada in ma ya yadda ya daina yin wankan janaba in ma ya yadda cikin salloli guda biyar ya ba shi ɗaya ya rinka yin hudu kawai irin waɗannan shi ke sa ka ga wani lokacin malamin duba ko wannan irin wannan abu da ka gan shi wallahi ba an nuri a fuskarsa baki irin in ma ke dan ya sharɗanta masa ya rinka zama cikin datti yana wari ya ba shi wani nau'i na turare idan ka je ɗakin ka zauna ba ka iya haɗe yawo to duk shi dan ne ya bashi wannan ka'idar sai in yayi wannan sannan shi ma ya biya masa bukatarsa da kai mamaki shi aljan mai yake so idan aljan kafiri ne abin da yake so a kafirce ma Allah kawai ko ta wata hanya ce shi yasa idan ya kai matsayin ifrit babban aljan wanda ya fi fanɗarewa ba zai iya cewa ka'idarsa shine duk wata ka bashi jinjiri ko duk wata ka bashi jinin mutum ko wani sashi na mutum ko kai ko kaza dan kawai ya amfana da shi kai kuma bukatunka kuɗi ne zai kawo maka daga kowane banki daga kowace kasuwa zai kawo ma daloli idan sai ba kake so kawo maka to ranar tashin kiyama sai ku tashi a tona maka asiri tsakanin kai da shi dan adam da kansa zai bayani kafin aljannin ya bayani yace rabbana samta abazuna bi ba'd ya ubangiji mu da aljanun nan sashin mu ya amfana da sashi istanta abazuna bi ba'd sashin mu ya amfana da sashi mu sun kawo mana abin da muke so mu ko mun bi ka'idojin da suke so wa balagana ajalan allazi ajjalta lana haka muka rayu har muka kai ajalin da ka kaddara mana muka mutu ba tare da mun farga ba Allah zai ce annaru masawakum khalidina fiha wuta ita ce makobarku ko da su ku je ku dawoma a cikin ta annaru masawakum to galibi duk mai tsubbu din nan ko mai bokanci sai ka samu yana da alaka da aljan kuma irin wannan alakar zai sharɗanta masa wani abu ko ka kafirce ma Allah ko ya sharɗanta ma zina ko ya sharɗanta ma luwaɗi ko ya sharɗanta ma abin nan shi yasa da Hausa da kansu suke cewa duniya a neme ki ta hanyar banza su ƴan neman duniya ta wannan hanyar dama sun yi imani ba ta samuwa sai an bijire ma Allah matakar za ka tsaya ka bi Allah sau da kafa suna ganin ba za ka yi kuɗi ba za ka yi arziki ba shi duk wannan tazyin ne na shedan kenan yanzu ka duba dan Allah wannan riwaya ta Abdullahi da Mas'ud matar safa ciwon ido ke damunta ba ta samun sauki sai ta je wajen wani bai bayhudi take faɗa mijinta kuma da ta je ya mata tofi sai ta je dan ya warke Abdullahi dan Mas'ud tun da ya kwankwaɗe ilimi daga makarantar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan aikin shaiɗan ne shedan ne zai zo ya rinka zungular idan ki ya rinka abin nan dinki har ki rinka jin zafi da kin je wajen wancan kuma shi ne ya kyale ki tunda wancan din dan sa ne dama tare suke da juna da ya hana ta wannan sai kawo mata magani duk wani radadi da zaki ji ko a ido ko a kafa ko a hannu ko a ina ka ji ciwon kai ne menene ka dauki hannunka ka daura a wajen ka ce azhabil ba'd rabban nas washfi anta shafi لا شفاء illa شفاءك شفاء لا يغادر سقما ka iya wannan ka koya wa iyalan gidanka duk su iya bayan sallan asuba ka tsaya ka koya matarka ta iya ka koya ƴaƴanka su iya maza da mata kowa ya iya ka riga ka ba su rigakafi ba su ba goka su rinka jin in sun yi ma ibada suka yi don sun yi koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama amma mutukar baka ba su riga rigakafin ba to sai a zo ɗauke su a kai su kamfanin bokai sai yadda hali ya ko wannan kenan shine sababin zuwan wannan hadisi innar ruqa wat tama'ima wat tiwalata shirkun idan an ce arruqa jam'i ne na ruqya ruqya kuma shine tofi ko addu'a ko tofi addu'ar da za a karanta a tofa ana kiranta ruqya addu'ar da za a karanta ba tare da ma tofawa ba ita ma duk ana kiranta da suna ruqya hajjata haka to ita asalin ruqya din nan kashi uku ce kashin farko ta zanto rukuya ce addu'a ce ta qur'ani ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce ta qur'ani kamar ayatul kursi qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas amana rasul suratul fatiha suratul baqara bi kamiliha suratul hashar inda sunayen Allah din nan suke duk waɗannan ana yin rukuya da su ana iya karantawa mutum idan ya kamu da su mutum na iya karanta su don bukatansa waɗannan ko su ko irin azhabil ba'as rabin nas washfi anta shafi la shifa illa shifauka shifa allah yughadiru saqaman kaga wannan hadisi ne waɗannan ayoyin qur'ani ne to idan ruqya an yi ta da qur'ani ko hadisi ingantacce wannan ruqya ce shar'antacciya ta halatta a shari'a yin ta ma mustahabi ina fatan kun fahimta da kyau don haka wannan shine kashi na farko kashi na biyu na rukuya a baka waɗansa do'i ko a baki waɗansa do'i waɗanda ba ƙur'ani bane ba hadisi bane ba za ka ji ana kiran sunan aljan ko ana kiran sunan wani wali ko ana kiran sunan wani shehi kamar wata wani koya da muka ji kwanaki ai na faɗa muku wajen karatu ko wani sabon wali ne fito wajen kofar mata na manta sunansa idan shi zikirin ma da sunansa ake zikiri ko malam kabir dan kutiki ko dan kuki dan kutiki haka har zikiri ake da sunansa to a kiraye sunan mutum a tofa dan wani abu ko kiran sunan aljan ko kiran sunan wani wali kaga wannan kalala an kirayi wani wanda ba Allah ba to wannan ya zama shirka ko mala'ika aka kira shirka aka yi ko annabi aka kira shirka aka yi dan asali ana kiran Allah ne shi kadai za su sa'alaka ibadi anni fa inni qarib da'a wata da'i idza da'a ta tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka ولا يضرك فإلت فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم duk waɗannan Allah kaɗai ake kira haka wannan ayoyin ke nunawa Allah kada ake kira idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fasta'in billah da zaran ka kira ko mala'ika jibril ka kira da nufin ya kare ka daga cuta ya kawo ma amfani kai shirka ko annabi ka kira ballantana ko wali ko wani shehi ko ka kira sunan aljan shirka karara ce duk addu'ar da ta kunshi kiran sunan wani wanda ba Allah ba to wannan shirka ce karara duk rukuya din da ta shafi kiran sunan wani wanda ba Allah ba wannan shirka ce karara kun fahimta da kyau kashi na uku daga cikin rukuya ita ce rukuyar da kawai a baka wani tsalatin wani abu da baya da ma'ana a baka wani sakandami ba larabci ba ne ba hausa ba ba fulatanci ba ba inyamuranci ba ba turanci ba ka yi ta karanta abin da baya da ma'ana to wannan shari'a ba ta yi da ita ba tunda ba ba ne ba hadisi ba ne ba ba kuma da gaggawa ba ka wa shirka ne tun da baya da ma'ana ballantana a gane halin da ake ciki don haka hukuncin wannan hukuncin kabira daga cikin kaba'ir da duk wanda ya wannan ya yi shirme abu mara amfani ka karanta abin da baka san me ka karanta ba ina fata an fahimta to haka rukuya take kashin farko ta halatta kashi na biyu shirka karara kashi na uku kabira min al-kaba'ir shi ne ke cewa amarruka min humatin au aini fa in kun min khalisul wahyaini fa ka min hadiyin nabi wa shir'ati wa zaka la ikhtilafa fi sunniyati yace ita ruka idan an yi ta da tataccen wahayi biyu qur'ani hadisi to fa ka min hadiyin nabi wa shir'ati to wannan yana cikin shiryar annabi yana cikin shari'ar annabi wa zaka lakhtilafa fi sunniyati wannan ba wani sabani dangane da kasancewar abun sunna amarruqal majhulatul ma'ani fa zaka waswasun min ash-shaytani amma durrukan da baka san ma'anarta wannan waswasun shaytan kake kawai a baka wani sakandami ka karanta an gane ko wanda ko duk aka kira sunan aljanta wannan ya zama shirka kenan to wannan ruqa yadda take kenan dan haka wani sahabi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mukan yi ruqya a lokacin jahiliya shin ya halatta yanzu mu ci gaba da yi sai annabi ya ce a'arzu alayya ruqakum fala ba'sa ruqa ma lam takun shirkan ita ku kawo min inji irin addu'o'in da kuke yi irin ruqyar da kuke yi ita dai ruqya in dai ba shirka to babu laifi haka annabi yace ku kawo min inji ba na iya cewa ya halatta ko bai halatta ba sai na ji in ba shirka to ku je ku yi in ko da shirka to ba za a yi ba wannan hadisin muslim kenan at-tama'im jam'i ne na tamima can hadisin baya a babin baya mun karanta man ta'allaqa tamimatan faqad asharka duk wanda ya karanta duk wanda ya rataye tamima yayi shirka to wannan tamima din shine ake fassara shi da tama'im kuma bayani ya riga ya kabata cewa tamima shine duk abin da zaka rataya da nufin jawo amfani ko kare cuta sawa'un kara ta yashi ne a wuya ko ka rike shi ko kayan matashin kai ko mace ta balla a jikin allura fil ta makala a jikin gashin ta duk dai wannan ko kara ta rataya a jikin ta da mota ko a kofar gida duk wannan dai sunan sa tamima an gane ku to ita wannan tamima ita ma malamai suna kasa ta kashe uku kashin farko shine tamima din da aka yi ta da waɗansu addu'o'i da suka shafi kiran sunan aljan kamar irin su baro uwa uba din za ga ana kiran ya zarga ya ilu ya wane ne ya ya mazga ya ilu ya damda ya ilu ajib ya damda ya ilu a rubuta wannan da sauransu wani kuma zaka ga suna talbisul haqq bil batil wani littafi da na samu kwanan nan wai a tsiran suratul fatiha sai a kawo alhamdulillahi rabbil alamin sai kuma a kawo sunayen aljanu wajen goma sha biyar a kawo wani shirme a kawo sai kuma a sake cewa ar-rahman ar-rahim sai a ci gaba da kiran sunan aljanu kuma kuma duk yana na an rubuta da hausa boko an rubuta da ajamina rubutun uh, ajami kuma duk ana raba ana sayarwa da mutane shirka kalala ana tallata a kasuwa za a bude mata kanti ana tallar shirka to saboda haka wannan yana da wannan shirka ne duk abin da ya kasance sunan aljan aka rubuta aka baka karataya ko idan mujiya aka yi laya da shi aka baka karataya ko me aka baka karataya da sunan laya din nan to wannan ya zama shirka karara matukar neman taimako ne a wajen wani wanda ba Allah ba na biyu a baka laya wadda aka rubuta da wani abin da baya da ma'ana kamar a zo a yi hatimi hatimi ka'ida za ka gidan dare ne za a yi a nan sai a yi lamba 115 ta larabci lambobin larabci ba bambanci tsakanin su da na boko can gudun a je a yi 120 a je can gudun kuma sai a yi kaulasan can gudun a yi fage kasassa can a yi menene wani abu dai mara ma'ana shi ne kawai wani mara aikin yi ya tsaya yi shi ba ya da ma'ana ko ta sun kwabo to sai a baka wannan sai a rataya a ce kai laya da shi to wannan ba a ce masa shirka karar tun da baya da ma'ana sa fito fito ba sarari muka ga cewa a cikin akwai neman taimako wajen wani wanda ba Allah ba da haka wannan ittifaqan haramun ne mutum ba zai amfani da wannan layar ba wani za ga an yi wani shashatau a zo a yi kaulasan a yi tayin su daya biyu uku hudu biyar wani kuma zo a yi shin mai ruwa daya biyu uku hudu har shin mai ruwa goma sha biyar to ko shin mai ruwa uku akai ma ai an zage ka idan mai da kai shashata shin mai ruwa uku dai kadai to lantana shin mai ruwa goma sha biyar to duk sai a rataye wannan kuma sai a ɗinki a babu duk ya ɗinki a ce ka rataye laya ta uku kashi na uku daga cikin layu shine layan da aka yi ta da alqur'ani ya zanto ayar qur'ani ce aka rubuta hadisi ingantacce na annabi aka rubuta to wannan malamai sun yi maganganu guda biyu tun lokacin sahabbai waɗansu suka ba da fatawar ta halatta waɗansu suka ce bata halatta ba wanda maganganu guda biyu haka suke tun lokacin sahabbai haka don magabata kowa ya zo na hikaito waɗannan maganganu guda biyu amma zance mafi inganci rashin halacci zance mafi inganci rashin halacci duk fatawar da waɗansu sahabbai suka bayar kan inganci sun gina ta ne bisa ga rashin dalili bisa ga ijtihadin su amma attiwala lafazin attiwala shine dukkan wani mataki wani sihiri da mace za ta yi don ta jawo hankalin mijinta ko shi namiji idan ya jawo hankalin mace to duk abin da aka yi amfani da shi wajen tabbatar da wannan sihirin shine ake kira da suna attiwala to a irin wannan za a ga mata suna amfani da matakai daban-daban wani lokacin za su dauki gashin mutum gashin kan mutum su je a yi wani sihiri da shi wani lokacin su dauki hula a yi sihiri da ita wani lokacin a dauki singlet ɗinka da kake sa a yi sihiri da ita wani lokaci ka a dauka a je a yi sihiri da shi Shi kenan sai yadda ta sarrafa mutum sai yadda ta yi da shi ba dama ya mutu musu duk ribar da ya a kasuwa zai zo sai yadda ta ce kuma a yi <laughs> to suna yin irin wannan sihirin wani lokacin abin na kun haka muni shi ne ta ɗauki ƙazanta ta sa maka cikin abinci jinin al'ada ta sa a cikin abinci mutum saboda tsabar rashin tsoron Allah dan kafirci irin nata wani lokacin ta yi tsarki ruwan da ta yi tsarki da shi ɗin nan ko a dama ma fara ka sha ko a yi wa mutum kuno ya sha wala duk malamin duk masu tsafi suna koya mata irin wannan kirka da kafirci to duk waɗannan matukar bokaye suna nan a gari wallahi ba za ku iya hana mutane wannan ba kaga illar boka wallahi ka fi ta gidan barasa wallahi da bokaye uku a gari gara a gina maka gidan biriwuri domin kamfanin biriwuri kamfani ne na 'yan giya mai san giya din nan duk abin da yake ba za ka ce ya kafarta ba yana sa rai da ramar ubangiji ba mu ce Allah ba zai masa azaba ba Allah na iya masa azaba idan ya gida ma kuma ya yafe masa yana nan dai a matsayin sa na musulmi amma duk wanda yake irin wannan sai zai san wajen malamin boka fa ba yadda za a yi wayi gari na musulmi ko yene na musulmi wallahi ko da ko ne ne sai yayi kalmar shahada sau ɗari wallahi baya nan a cikin musulunci matukar zai tafi wajen waɗancan bokayen ki ta irin wannan matukar mata za a bari suna zuwa wajen wannan bokayen wallahi hadarin boka wallahi ya fi hadarin gidan giya saboda rushe addini suke kata kata su raba mutane da Allah su rataye mutane da su karan kansu shi kawai mutum ana jin tsoron sa wajen shi boka ne sama da ake jin tsoron Allah wani ba shine bokan ba yana ta'amuli da boka ana jin tsoron sa dan wani ba dama ne ya iya tsafi yana da malamai ma'ana yana da matsafa yana da wadansu arna da suke masa bokanci da ɓaci kawai sai a rinka jin tsoronsa to ya kamata a kiyaye wannan da ka ce ruka wata ma'ima wacce wala ta shirkun kaga anan an ruka wadda take shirka ita ce rukar da aka kira sunan wani aljan ko dukkan sunan wani wanda ba Allah ba tamima da take shirka ita ce duk tamimar da aka rataya wadda ta kunshi neman taimako ga aljan ko dukkan wani wanda ba Allah ba kiwalata kuma dama tsafi ne nau'i na tsafi da ake yi dan mace ta so namiji ko dan mace ko namiji ya so mace shi mai shirka ne na'am a ta wannan sai zo cikin tambaya ku yi hakuri zo cikin tambaya kenan wa na abdullahi bin ukayyim al-juhani al-kufi marfu'an an karbo daga abdullahi bin ukayyim al-juhani al-kufi hadisi ne marfu'i daga annabi ya yace man ta'allaka shay'an wukila ilayhi duk wanda ya rataye wani abu to za jingina shi da wannan abu ma'ana dukkan wanda ya rataye tasirin wani abu laya ce ko guru ne ko menene ka rataye cewa zai iya cutar da kai ko amfana da kai to sai a wakilta ka wurinsa a jibinta a je a baka sai ubangiji ya fita daga gudanar da al'amarin kai kyale ka da wani abu shine wukila ilaihi wannan hadisi Abu Dawud da Hakim suka rawaito shi kuma hadisi ne hasan haka kuma Ahmad ya rawaito haka Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi an gane ko to shine malam ke cewa at-tama'imu shay'un yu'allaqu 'ala al-awladi idan an ce at-tama'im wani abu ne da ake rataya ma yara yattaquna bihi min al-aini galibi wanda suke rataya shi suna cewa suna kare suna ba yara kariya ne daga baki ko kambin baka walakin idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an farakhasa fihi ba'd as-salaf abinda za a rataya mutum a wuya din nan in ya zanto na alqur'ani ne to waɗansu daga cikin magabata sun halatta sun ba da rahusa cewa a iya ratayawa wa ba'dhum lam yurakhis fihi sashin su kuma waɗansu ba su yadda ba ba su ba da rahusa kan cewa a rataya din ba wai da min al-manhiyyi anhu wato suna sanya wannan ya zanto cikin dukkan dangin abin da annabi ya hana minhum ibnu mas'ud daga cikin wanda suke hana rataye laya ko da ta alqur'ani ce akwai abdullahi dan mas'ud warruqa hiya allati tusamma al-azaim ita arruqa ita ce kuma ake kiranta al-azaim a wani larabcin duk dai ma'anar su daya fi ko addu'o'i wa khassa minha ad-dalil ma kala min shirki sai dai nassi na nassi na shari'a ya nuna mana a wanda babu shirka a ciki to wannan babu komai a iya yi faqad rakkasa fihi rasulullahi sallallahu alaihi min al-ayn wal annabi ya bada rahusan cewa a iya yin ruka wato ruqya dan saboda kambin baka ko dan saboda alhuma kamar yadda bayani ya gabata tambaya ko yace wa ciwala amma lafazin ciwala kuwa huwa hiya shay'un yasna'uhu yasna'unahu wani abu ne da mutane ke yi yazu yaz'umuna annahu yuhabbibu al-mar'ata ila zawjiha suna riya cewa wannan abin yana sa mace ta zama abar kauna wajen mijinta war rajula ila mar'atihi ko namiji ya zama abin kauna wajen matarsa ma'ana dai wani nau'i ne na tsafi to ina ganin saboda yadda lokaci ya ja sai mu dakata a nan abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu da kai wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana